kare shi zo wannan channel ta mu za ku mana subscribing domin ku samu sabbin videos ɗin a kan lokaci a duk lokacin da muka sake su sannan kuma idan bidiyon ya burge ku muna fata za ku mana share da like na wannan bidiyon ku joni kamar yadda kuke gani wannan wani maye ne da ake yi na crypto gpt shine sunan token ɗin da ake mining crypto gpt to yanda ake mining ɗin shi ba wai click za ka riƙa yi wanda ake normal mining na wasu cryptos ba a'a za mu ajiye muku link a description a ƙasan wannan bidiyo da kuma comment wanda za ku ce ku yi register in kun yi abin da ake buƙata ne. nan gashi sabon dxp nan kenan ana sabon dxp gashi kamar da kuke gani galib ne na ya nuna maka wanda yi sharing a facebook ko kuma whatsapp ko telegram ko kuma link na hakufa kai kai shi wani social media wanda yi sharing domin a register to saboda haka idan kai wannan za a baka shi wannan token kwaya bakwai kenan hanya ta biyu kuma da haka rika samun shi hanya ta biyu da aka rika samun shi shine gashi 2DXP connection bonus wannan kenan da kamar da kuke gani za ka je ne kai collecting din wallet ɗinka da trust wallet ko kuma MetaMax in ka je idan ka je kai collecting din wannan wallet ɗin to shi ne za su baka wannan DXP ɗin kwaya biyu kamar yadda kuke gani ga shi ne already na riga na yi connecting ɗin to nan shi ne adadin balas ɗinka na wannan DXP din kun gan shi nan wannan yana da sati 2 DXP shine abin da nake da shi sannan hanya ta uku da aka rika samun shi wannan DXP din shine za ka shiga nan in ka shiga nan gashi za a ce maka tweet za ka je ne ka yi tweeting din shi wannan rubutun za ka je facebook ka yi twitter kana dangwalawa zai kai ka can sai ka share ɗin shi a fejin ka na twitter da kayan share ɗin shi za a buƙaci ka ɗauko handle ɗinka na twitter sai ka zo ka yi festing a nan wurin da ka yi festing a nan wurin sai ka danna wannan start tweet ɗin shi start tweet na wannan nan na riga na yi clicking ne sai za ka ga ya bayyana inda za ka dangula shi ka dangula shi zai nuna maka scan started to send you 15 -DXP on successful confirmation of your tweet idan suka tabbatar da wannan tweet din da kai za su aiko maka da shi wannan dxp din kwaya goma sha biyar to wannan ita ma hanya ce wacce ake yi domin a samu shi wannan dxp din ina fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku kamar da kuke gani ga shi wannan 8.0% commission din shi ma za ka rika samu ne idan ka yi sharing din link ɗinka bi ma'ana wanda ka gayyato za ka rika samu percentage a cikin abin da yake mani kenan wannan ita ce hanyar da za ka yi domin ka rika samu kuma kamar yadda kuke gani a jikin wannan motar kuma screen na shi fejin nasu za ga apps nan wannan icon ɗin na farko apps za ku gan shi kamar haka applications ne wanda suka samar a shi cikin wannan app kuma za su ci gaba da samar da wasu a halin yadda kusan ya fi ba kenan suka samar kamar yadda kuke gani nan marketplace ne kasuwa ce ita ma suka samar kamar yadda kuke gani wanda gashi kusan sai nan gaba harka ce ta NFT wanda za a rika saidawa kamar yadda kuke gani ga na months nan uh, ga tsarin 30 months nan ga na 36 months ga sunan da NFT kala daban-daban wannan tokens ana sa rai zai ba da ma'ana kwarai da gaske ganin cewa ya ɗauko tsarin billin ɗin ko kuma providing na NFT kala daban-daban nan home ne dama already kun kun san shi sai kuma nan kamar da kuke gani wannan Alex wannan wani tsari ne na shi GPT ko kuma wani tsari ne irin salon gpt wanda ake amfani da shi wajen nemo bayanai misali bari ku gani bari mu rubuta Najeriya ah, bari mu rubuta Najeriya misali in kana neman bayani akan wani abu shine zaka rubuta mishi domin ya baka bayani ana na'ura ce mai ƙwaƙwalwa kuma mutum mutumi mai ƙwaƙwalwa kenan yanzu ga shi Najeriya ga abin da tambayar da na yi kenan yanzu shi kuma ga nan yana sacin yana yin typing akan bayanin da zai bani akan Najeriya ɗan jira kaɗan ku ga yadda abin zai kasance wannan kuma aika wannan ƙarshe gashi profile ne yawa kamar yadda kuke gani gashi yanzu kun ga gashi bayanai ne ya kawo akan Najeriya gashi nan Nigeria is country located in West Africa gashi nan dai abubuwan da yawa wanda shi wannan yake yi duk a cikin wannan application zaka iya samun bayanai sosai sosai muna fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku da fatan za ku yi mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum